Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Alhamis bakwai ga watan Agusta. Wato yau Litinin bakwai ga watan Agusta. Kafin a je abubuwan da muke tafe da su ga Sarfili da kanin labarai. To hawa jiya lahadi jamhuriyar Nijar ta rufe sararin samaniya ta sai ba ta gani saboda barazanar tsoma bakin soja daga ECOWAS. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya lalata gidaje sama da 440 a arewacin kasar Sudan. Hawa kuma za a ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce 'yan sanda Angola sun kashe masu fafutuka fiye da goma tun daga watan Janairu. kanin labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa 'yan Nijar da Najeriya da ke kan iyakokin biyu sun nuna jin daɗin su da jinjina ga majalisar dattawan najeriya domin dalilin wato domin jin dalilin jinjina da suka yi sai a kasance tare da mu a cikin shirin za kuma ku ji cewa likitoci a najeriya za su fara zanga-zanga a ma'aikatan lafiya don tilasta mahukunta biyan bukatunsu waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwa dan adam tare da baban gida jibrin amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Jamhuriyar Nijar ta rufe sararin samaniyar ta a ranar Lahadin da ta gabata har sai ba ta gani saboda barazanar tsohon bakin soja da kungiyar kasashen yammacin Afirka bayan da shugabannin suka yi juyin mulki suka ki amincewa da wa'adin dawo da hambararren shugaban kasar. Tun da farko dai dabban magoya bayan gwamnatin mulkin soja ne suka yi tururuwa zuwa wani filin wasa a Yamai. babban birnin kasar suna murna da matakin da aka ɗauka na kin shiga cikin matsin lamba daga waje na wa'adar ranar lahadi da ta gabata sakamakon kwaci iko da aka yi ranar 26 ga watan yuli juyin mulki wanda shine na bakwai a yammacin afirka ta yamma a cikin shekaru uku ya girgiza yankin sahel daya daga cikin kasashe mafi talauci a duniya idan aka yi la'akari da arzikin uranium da mai da kuma muhimmiyar rawar da take takawa a yakin da take da 'yan ta'adda nijar na da mahimmanci ga amurka da turai da china da kuma rasha manyan hafsoshin tsaro na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas sun amince da wani shirin daukar matakin soja da suka hada da lokaci da kuma inda za su kai farmaki idan ba a sako shugaban da ake tsare da shi ba muhammad bazoum kuma aka maido da shi kan wa'adinsa ruwan sama kamar da bakin kwarya ya lalata gidaje sama da 440 arewacin kasar sudan kamar yadda kafafen labarai na kasar suka rawaito a yau litinin lamarin da ya tabbatar da damuwar da kungiyoyin agaji suka nuna cewa damuna za ta kara jefa kasar da yaƙi ya ita cikin matsaloli sauyin yanayi ya haifar da ruwan sama kawai ya mamaye jihar arewacin sudan inda ya barna akalla gidaje 464 in ji kamfanin dillancin labarai na suna ta bayyana babban yankin da ke kan iyaka da masar da libya a matsayin yankin hamada da ba kasfai ake samun ruwan sama ba amma an ga ruwan sama mai muni tun shekaru biyar da suka wuce lamarin da yana zuwa ne kusan watanni hudu ana gwabza kazamin yaƙi tsakanin sojojin ƙasar da dakarun sa kai na rsf wanda ya lalata ababen more rayuwa tare da jefa miliyoyin mutane cikin yunwa likitoci da ƙungiyoyin agaji sun kwashe tsawon watanni suna gargaɗin cewa Damunar Sudan da aka fara a watan Yuni na iya haifar da bala'i ga wasu miliyoyi yana ƙara barazanar rashin abinci mai gina jiki da cututtukan da ake kamuwa da su da kuma kaucewa gidaje wato ƙauracewa gidaje a faɗin ƙasar. kasar fili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. 'Yan Nijar da Najeriya da ke kan iyakokin biyu suka nuna jin daɗin su da ma yin jinjina ga 'yan majalisun dattawa da majalisar wakilan Najeriya bisa kin amincewa da buƙatar shugaba Bola Tinubu na ɗaukar matakin soji akan ƙasar Nijar. Ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka Haruna Maman Bako da cikakken rahoton. a daidai lokacin da aka zo karshen wa'adin da kungiyar bunƙasa tattalin arziki ta ƙasashen macinayar afirka ecowas ko da yawo ta sojojin da suka hambare bazum muhammad daga kan kargal mulki don su yi saranda ko sojojin ƙasashen kungiyar su ma ƙasar manazarta al'amuran yau da kullum da ke zamne a kan iyakokin nijar najeriya da ma 'ya'yan ƙasashen guda biyu ne suka soma tofa albarkacin su na kin amincewa da ɗaukar ɗaukar matakan soja ga janguriyar Nijar da waɗansu 'yan majalisun dattawa da takwarorinsu na National House Assembly na tarayyar Najeriya suka yi a ƙarshen makon jiya. Mala Abdulmuni na ɗaya daga cikin su. Su Sertu yankin Arewa suna da tunanin da suka yi bisa kan bayyuwa su amince da goyon bayan su Najeriya ta jagoranci kawo ma Nijar hari saboda rikicin su na cikin gida saboda matsalar su ta da tahiyar saboda su sun sani kilo dubu da ɗari biyar da akwai tsakanin mu da najeriya daga harkon ta har karshen ta tare muke kuma muna da auratayya muna da zamantakewa muna da addini iri ɗaya muna da kabila iri ɗaya kuma mun shiga cikin junanmu kamar za mu yaƙon junan mana. waɗansu 'yan nijar sun yabawa matakin da 'yan majalis sun na tarayyar najeriya a cewar su tun maganar bata je ko ina ba suka ɗauka. mun mun ji farin ciki sosai da gande da samun sako na yan uwanmu abokanmu danginmu jininmu mu wanda al'umma ɗaya muke ƙasa ɗaya muke illa lokacin mulkin mallaka na tura da suka zaka suka yaƙe mu mulkin mallaka suka tsatsaga mu suka kasa mu suka ce nan Nijar nan Najeriya amma a asiriya alƙiblin mu ɗaya yan uwanmu na na jini kuma yan uwan addinin mu na makwabtan mu na amma to mun ji daɗi dangane da wannan rashin amincewar da majalisar dokoki na yankin arewa suka na kuma suka yi tunani mai zurfi to kuma shi magabaci ala kullu hala haka aka so gare shi idan aka ce yau an zaɓe ka matsayin shugaba kake na al'umma to ana son ka zamo mai buɗe ka mai dogon hangi dangane da akai kaza wanda zai aiwatar da wani alheri ko akai kaza wannan abu zai aiwatar da alheri ba to ana son magabaci ya zan shi na buɗe tunani ne sunana alhaji ali mamani nan birnin kwanni munan uwa ɗaya uba ɗaya muke da mu da yan najeriya nan duk wanda a dan kwanni ko har gaba hattawa wallahi uwa ɗaya uba ɗaya muke babu dan nijar babu dan najeriya wannan dan uwa namu dan majalisa da ya taso ya magana ya ce kamar in an ka kai ma Nijar hari an kai ma Najeriya gaba ɗaya arewa an kai ma hari wallahi ya haɗu gaskiya. Shi ma wani ɗan Najeriya da ke kan iyakar birnin kwannin jamhuriyar Nijar da Ilela Local Government ta tarayyar Najeriya ya bayyana mini cewa 'ya'yan ƙasashen biyu 'yan uwan juna ne tun ba a zo ko ina ba kar a soma ta la'akari da barazanar kaiwa ƙasar ta jamhuriyar Nijar harin soja. Char Umar wannan abu ba abu ne mai yiwuwa ba kamar yadda aka sani cewa Nijar ba za a taba iya cire ta a cikin cikin najeriya ba kuma ba za a iya cire najeriya a cikin nijar ba duk wannan uwar mu ɗaya uban mu ɗaya turawa ne suka raba mu to babu wani siyasa da za a iya zuwa da ita a ce ɗan najeriya zai iya yakan nijar musamman arewacin najeriya wannan abu ne ba mai yiwa ba ina gani dai su gwamnatinmu tana amfani da wata dama ne da wani abu da yake cikin ranta take so ta yi amfani ko kuma turawan yamma suna so su yi amfani da ita najeriya don su cimma wani burinsu shugaban malamai abuja da ke ziyarar 'yan uwansa na jamhuriyar Nijar a birnin Kwanni cewa yi ba fa Nijar turawa ke hari ba Najeriya ce suke nema. Amma musulunci ta Nijar ya fito Nijar din nan da kake gani kai kari na kana ganin dan Nijar ba kowa bane ko masu kokarin su kawo mana yaki abin da ake wallahi Najeriya ake hari. Duk wani wanda zai gaya muku Nijar Nijar da ake hari. Wake son dan Najeriya bayan dan Nijar. Wake tare da dan Najeriya bayan dan Nijar dan Najeriya da Nijar Nijar ita Najeriya. Nijar da kake gani kare na ita Najeriya. Yanzu haka sojoji ne ake gani a garuruwan da ke kan iyakar jamhuriyar nijar tarayyar najeriya suna yawatawa a cikin garuruwan ko da yake ba sa shiga harakar kowa abin da hausawa ke cewa watakila a tamna tsakkuwa ne aka soma don aya ta hirgita haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. madalla a gaida haruna maman bako da wannan rahoto masu sauraro ana tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa facebook twitter da instagram yanzu gasar fili ya dawo domin ci gaba da labaran duniya. To hare-haren da Rasha ta kai Karsan da Kharkiv a yayi sanadiyar mutuwa kalla mutane uku tare da jakkata wasu uku. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce hare-haren da sojojin saman Rasha ke kaiwa na raguwa cikin tasiri a sabon kididdigar yaƙi. Ƙasar Rasha ta kira taron zaman lafiya na jidda kan Ukraine wani yunkuri na kasashen yammacin duniya ke yi na marawa ke baya kamar yadda kamfanin dillancin labarai na TASS ya rawaito. hukumomin yankin sun ce an kashe wata mata 'yan kasar ukraine a harin da rasha ta kai a birnin carson da ke kudancin kasar gwamnan carson alexander frokudin ya bayyana a shafin na aika sakon telegram cewa an fara kai harin ne da tsakar dare kuma an ɗauki sauran sa'o'i da dama birnin washington dc na amurka bai taba zama wuri na abokantaka musamman ga tsohon shugaba donald trump ba kuma bayan ya musanta zargin da gwamnatin tarayya ke masa na kokarin soke zaben shugaban kasa na 2020 trump ya yi gaggawan nuna rashin jin daɗinsa trump ya da manema labarai cewa ya yi matakan baƙin ciki da ganin ƙazanta da rugujewar gine-gine da kuma rususun gine-gine a lokacin da yake wucewa ta cikin babban birnin ƙasar zuwa kotun tarayya. masu kare birnin washington na jin trump koyaushe yana da tankiya da gundumar demokaradiyyar washington gaba ɗaya tana da kyau ga shugabannin republican amma ta kasance mai tsananin adawa da gwamnatin trump tawagar trump ta ce ba za a iya samun shari'a ta gaskiya a washington ba daga ƙarshe ƙungiyar kare haƙƙin adama ta human rights watch ta faɗi yau litinin cewa 'yan sandan angola sun kashe masu fafutuka fiye da goma tun daga watan janairu inda ta buƙaci gwamnati ta gaggauta bincikar rahotannin cin zarafin take haƙƙi kazalika ana zargin hukumomin tsaro na ƙasar da kame tare da tsare ɗaruruwan mutane ba bisa ƙa'ida ba in ji ƙungiyar mai zaman kanta a cikin wata sanarwa hukumomin tabbatar da doka da oda a angola da suka haɗa da 'yan sanda jami'an leƙen asiri suna da hannu wajen kashe mutane aƙalla goma sha biyar ba bisa ka'ida ba in ji ƙungiyar human rights watch wato masu fafutuka na siyasa da wasu sanannun mutane da masu shirya zanga-zanga su ne manyan wuraren da aka zarga da take haƙƙin 'yancin wanda human rights watch ta yi allah wadai da shi. A gaida Sarfila Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla a ranar laraban nan mai zuwa ne idan Allah ya kai mu kungiyar likitoci a Najeriya za su fara wata zanga-zanga ta kullum kullum domin jan hankalin mahukunta ga biyan bukatunsu. Hawa Umar na dauke da bayani kamar yadda za ku je a cikin wannan rahoto nata. Wannan ya biyo bayan matakin da gwamnatin Najeriya ta so ta ɗauka na cewa ba za ta biya albashi ga ma'aikatan da ba sa zuwa aiki ba, wato waɗanda suka auka yajin aiki kamar yadda ƙungiyar likitocin ta yi. Mataimakin sakataren ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa na Dr. Nura Umar ya ce, sai da biyan albashin ma'aikatan da gwamnatin ta ce za ta yi tamkar barazana ce, kuma hakan ba zai hana su gwagwarmaya da jajircewa wajen neman hakkinsu ba. Wannan kaddara ta rubuta ko a jikinmu mu mun san muna kan gwagwarmaya ce ta gaskiya ta hakkinmu in za su ci gaba da zaluntar mu ne su ci gaba da yi amma ba zai sa mu motsa ba da cewa sai an ba mu hakkinmu shi yasa za mu fito mu yi zanga-zanga ta lumana don mu nuna ɓacin ranmu da Allah wadai da wayannan mutane wanda aka ba su madafan iko suna cin karansu ba babbaka ba tausayi ba imani ba kulawa da halin da ma'aikaci yake ciki saboda su abin bai shafe su ba. Shin kuna ganin zanga-zangar za ta yi tasirin da zai haifar da ɗa mai ido kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Ita ce tambayar da naiwa yi wa Dr. Nura Umar ga kuma abin da yake cewa. Mun yi Allah wadai da gwamnati gwamnatin da za mu ba su ultimatum har su uku mu yi wani strike so daya duk da matsaloli ne da tun shekara kusan goma sha baya ba su yi wani abu ba don ba su damu da halin da mutane suke ciki ba gwamnatin ma ba su kiran mutane bari a yi magana bari a samu madafa ba mu san ko me suke nufi ba ko talakawan ne ba sa so mu dai muka fara ran laraba ba za mu daina ba gaskiya sai lokacin da aka biya mana bukatu kamar dai yadda gwamnatin najeriya ta yi a gargadin aukawa zanga-zangar 'yan kwadago na ɗauka ɗaukar matakan hana zanga-zangar ta hanyar ci gaba da tattaunawa har yanzu irin matsayar gwamnatin kenan kan matakan ma'aikatan. Abdulaziz Abdulaziz shine mai taimakawa shugaba Tinubu kan labaru. Kafin wannan lokaci da suke ba da ko wannan wa'adi da suke bayarwa in Allah ya da za a ga waɗannan hanyoyin sauƙi da kuma tallafi da kuma cimma wasu yarjejeniya masu fa'ida da za su kawo sauƙi. Kuma dama dai tun kafin wannan barazana gwamnati tana ta kokarinta domin ganin cewa an fito da hanyoyi da za su ba wa mutane sauki akan wannan yanayi da ake ciki na wahalar cile tallafi na man fetur din nan idan za a iya tunawa likitocin sun sanar da tsunduma yajin aikin na sai baba ya gani ne tun a ranar 26 ga watan jiya hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya an gaida hawa umar Masu saro kada amanta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16 ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com kuma sashen hausa.com. ilimi garkwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa da. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Sanin kowa ne cewa matsalar ilimi musamman ma a jami'o'in Najeriya tare da yajin aiki da kuma rashin kayayyakin aikin ya sanya 'yan Najeriya zuwa kasashen Afirka irin su Ghana, jamhuriyar Benin har ma da jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da 'yan Najeriya ke zuwa domin karo ilimi akan wannan ne wakilin a kasar ghana idris abdalla bako ya je ta bakin wasu 'yan najeriya da ke karatu a kasar ghana dalilin da ya sa suka je kasar ghana domin karin ilimi ba tare da na ja ku da nisa ba ga idris abdalla bako kasar ghana na da jami'o'in gwamnati da ke aiki daidai da ka'idoji na kasa da kasa akwai jami'ar ghana legon da jami'ar ilimin kwararru da ke legon jami'ar kimiyya da fasaha ta kwame nkurma da ke kumasi jami'o'in cape coast da na uds da ke tamale jami'ar makamashi da albarkatun ƙasa jami'ar ma'adinai da fasaha jami'ar kiwon lafiya jami'ar ilimi da ke wiliba da sauransu haka kuma akwai karuwar jami'o'i masu zaman kansu da ke ba da digiri da shahadu a kowane fanni galibi daga kasashen waje kuma 'yan kasashen waje ne suka fi yawa a waɗannan jami'o'in saboda makudan kuɗi da ake karba a halin yanzu akwai 'yan najeriya kimanin dubu biyar da ke karatu a fannoni daban-daban a ghana rahotanni sun nuna cewa cikin shekarun 2011 zuwa 2015 kimanin 'yan najeriya dubu saba'in da biyar ne suka yi karatu a ghana da yawancin ɗaliban najeriya a yammacin afirka ghana ce ta zama babban zaɓinsu saboda tsarin karatunsu ya fi kwanciyar hankali babu yajin aiki kuma akwai tsaro a ƙasar na yi hira da wasu ɗaliban najeriya a ghana kuma na fara da tambayar su ko shin menene dalilin da ya sa suka zaɓi ghana Ni sunana Alasan Dahiru kuma ina karatu ne a Wisconsin International University College wacce ke nan garin Accra babban birnin Ghana kenan. To a yanzu ina yin digiri na biyu ne kuma ina shekara ta farko kenan. In eh, gaskiya dalilin da ya sa har na bar dukkanin jami'an da suke Najeriya na zaɓi na zo gane karatu ba zai wuce matsalar yajin aiki ba da ake fama da ita a cikin jami'o'inmu na Najeriya. Sannan kuma abu na biyu wani lokacin idan mutum ya bar gida ya tafi wata ƙasar da ne yin karatu. karatu zai samu ƙarin ilimi ta fuskar haɗuwa da jama'a daga wasu gurare na daban-daban wanda idan a najeriya ne iyakacin kai da al'ummar da kake taso cikin ta ne ba wani abu wanda yake na bambanci ma kama ana za ku wasu al'adu da wasu abubuwa dai makamantan haka abu na biyu kuma security gaskiya na ɗaya daga cikin abin da ya sa na zaɓi nan domin a da ba nan kasar zanzo ba ina tunanin su zan tafi karatu to amma rashin tabbas na harkar tsaro ya sa na ga cewa kamar Ghana zai iya fiye min dacewa da ni in zo in yi karatu ana sannan kuma na samu Gana gaskiya alhamdulillah fiye da yadda nake tunani ta kamar ci gaba domin yadda na ga irin ci gaban da suke da shi musamman ta fuskar ilimi bai yana nan cewa sun kai wannan matakin ba. Sunana Aisha Ibrahim kuma ina nan jami'ar Islamic University College wanda yake Trasaco East Legon kuma ina karanta BSc Human Resource Management ne a makarantar. To ni dai gaskiya kwaran dalilin da ya sa na zo gana karatu din da dai ina da wasu dalilin shine makarantunmu na nan Najeriya ana yawan zuwa yajin aiki wato strike kenan. Da haka ne na zo Ghana but apart from this there are other reasons da na zo banda wannan reason amma wannan shine main dalili da na zo Ghana karatu. Sunana Yusuf Garsa in ina uh, Pentecost University. To yanzu dai mun riga da mun kare mun kammala mu a watan goma sha biyu ga shekaran da ya shige. Yanzu muna jira mu yi graduation ne insha Allah hopefully very soon za mu yi. Alhamdulillah zuwa na gana dai to I can za mu iya ce yin Allah ne don da na kare makaranta na yi applying zuwa Niger Delta University na sake na yi applying university University of Jos. amma da Allah ya yi allantakansa manzo na samu kowanne daga cikinsu ba bayan na je na rubuta jam na rubuta positiyami amma Allah zai yi allantakansa manzo na samu ba to shine na zaune sai abokina rubuta mini message ya ce gashi gashi gashi so na je na bude sai na ce bari in guda applying a Ghana haka sai na yi applying bai kai two weeks ba sai aka turo bin admission letter to alhamdulillah gashi dai yau mun kare makaranta a ghana shin koya suka ga bambancin yanayin ilimi a nan ghana da kuma najeriya bari fara da ke grace sunana grace ne na zo ghana na zo na koya nursing na pentecost university A maganan kwatance ilimin na ghana dukansu suna da kyau domin wajen akwai wajen da zaka ga kan cewa ilimin na ghana yana da wuya akwai wajen da zaka gan kuma yana da sauki in ka duba na gida ma haka akwai wajen da zaka gan kamar yana da wuya akwai wajen da zaka gan kamar yana da sauki kuma yanzu kamar na gida yanzu population namu yana nan da yawa fiye da na population na gana so wajen da zai zama mana wuya a gida shine akan cewa in kana gida zaka rubuta jarabawa ne ko ka rubuta wasi ka rubuta jam ka samu admission amma a nan Ghana zaka gani in ka rubuta wasi naka shikenan zaka samu makaranta so irin wayannan abubuwa yana sa akan cewa samun makaranta a can a Najeriya zai dan zama da wuya. To Malam Anas ko ina ra'ayinka game da wannan? To gaskiya kwatanta yanayin yadda ilimi yake na Najeriya da Ghana ina gaba zai wuce ta fuska kamar guda biyu zuwa uku ba. Na farko dai gaskiya ta fuskar rashin yajin aiki wanda idan ka lura a nan ba maganar wani abu da ake kira wai shi a tafi yajin aiki a rufe makarantu ba a karatu. Wannan kuma a Najeriya za ga cewa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya addabi ɗalibai. To masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora a madadin wakilinmu idris abdallah bako daga kasar ghana da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin julie ledet gresham na ku baban yarji ke cewa huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake to madalla a gaida baban gida jibrin da wannan shiri masu aro ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kafin mu je ga shirinmu na gaba ga waɗannan saƙonnin. An cuta mai cutarwa. cuta mai cutarwa. cuta mai cutarwa. yi kanjamau ta zanto kaucewa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Ta yi a tulliri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa. Kanjamau mai cutarwa. Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan mai cutarwa. Ciwon da ke gisa babu magani ko kasha maganin sai Sunan shi kanjamau ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa. Kanjamau ku saurare ni su zan furtawa. Wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a san azanto aunawa. Ko da siyan shi za a yi abinci ko a jikin wani za a ɗebowa. Amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa. ka sanya yar wuka bakin asigar domin cuta ta zamto kaucewa da fatan Allah ya kare yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro da suka turo mana ta imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Sani Gule kan fama Malam Maduri a jihar Jigawa ya ce don Allah BOA ku faɗa gamayyar ƙasashen ECOWAS muna neman taimakonsa a dazukan birnin Gwari, Zamfara, Neja, Sokoto da Katsina da dajin Sambisa kafin su tafi jamhuriyar Nijar. Saboda wallahi mu ma ana mana mulkin bakin bindiga a cikin waɗannan yankuna da muke tinkaho da su. Sako na gaba ya fito ne daga Yusuf Meleda Gwalalo da Malam Malam mai zanen hula Gwalalo jihar Bauchi suka ce salam BOA ko ba mu dama mu kira ga shugaban kungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu ya bi ta hanyar diflomasiya da hawa teburin sulhu don dawa da mulkin demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar ba ta hanyar yaƙi ba don yaƙi ba alheri ba ne. Sako daga Shehu adamar Jau ya ce, Shin wai yaushe za mu samu tsayayyen wutar lantarki ne a ƙaramar hukumar mu ta Rijau. domin wadda ake kawo mana a yanzu mai farfadiya ce daga an kawo bayan awanni sai a ɗauke shi kenan kuma ba za a sake kawowa ba sai gobe saboda haka shugabanninmu ƙalubalenku sai sako daga babandi mamman bande da sarkin yakin nima da amadu mamman bande da hamidu kalalabuwa difa suka ce assalam boa hausa wadin da kungiyar ecowas ta bawa nijar na mayar da mulki a hannun zababbiyar gwamnati ya cika muna kira ga kungiyar ecowas wa allah da manzo ta bi matakin diflomasiya kar ta bi matakin soja domin ba a gyara barna da barna sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogi najeriya suka ce assalamu alaikum ya hausa tun bayan karewa wa'adin da kungiyar ecowas ta ɗiba sojin nijar kan mika mulki ga farar hula muke ta jin kalaman tashin hankali daga bangarorin biyu da fatan waɗannan baƙaƙen kalaman su tsaya a baka domin tashin hankali ba dangin rai ba ne balle zama da shi to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice an ji dai jamhuriyar Nijar ta rufe sararin samaniyar taron lahadin da ta gabata har sai ba ta gani saboda barazanar tsoma bakin soja da kungiyar kasashen yammacin Afirka bayan da shugabannin da suka yi juyin mulki amincewa da wa'adin dawo da haɓarren shugaban kasar. Tun da farko dai dabban magoya bayan gwamnatin mulkin soja ne suka yi tururuwa zuwa wani filin wasa a yamma babban birnin kasar. suna murna da matakin da aka ɗauka na kin shiga matsin lamba daga waje na wa'adin ranar lahadin ta gabata sakamakon kwaci ikon da aka yi ranar 26 ga watan yuli ruwan sama kamar da bakin kwarya lalata gidaje sama da 450 a arewacin ƙasar sudan kamar da kafafen labarai na ƙasar suka rawaito yau litinin lamarin ya tabbatar da damuwar da ƙungiyoyin agaji suka nuna cewa damuna za ta ƙara jefa ƙasar da yaƙi ya ta cikin matsaloli. sauyin yanayi ya haifar da ruwan sama ya mamaye jihar arewacin sudan inda ya yi barna akalla gidaje 464 in ji kamfanin dillancin labarai na suna harin hare-haren da kasar rashi ta kai a karsan da kharkiv ya yi sanadin mutuwar mutane akalla uku tare da jikkata wasu uku ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce hare-haren da sojin saman rashi suke kaiwa na raguwa cikin tasiris. wato a sabon kirdigar yaƙi da aka yi ƙasar rasha ta yi kiran taron zaman lafiya na jidda kan yi kiran wani yunkuri na ƙasashen yammacin duniya da ke yi na mara wa baya kamar yadda kamfanin dillancin labarai na tas ya rawaito birnin washington na amurka bai taɓa zama wuri na abokantaka musamman ga donald trump ba kuma bayan ya musanta zargin da gwamnatin tarayya ke masa na kokarin soke zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 Trump ya yi gaggawan nuna rashin jin daɗinsa ga abin. Toma dalla masu saro da haka muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu zuwa dare da karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu kuwa madadin sarfi lahashin da ya karanto mana labaran duniya da Julie Ellis Gretchen da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kawar Hawa Sharif ke muku fatan alheri sai an ji ku.